mu tana magana akan wadatar zuci taskace mara karewa dalilin wannan shine mun yi hudu ba akan riba wadda son duniya ne da son baba kere da haɗama yake sa ake ta cin riba saboda da dama daga cikin mutane sun rasa wadatar zuci wasu har rataye kansu suke yi saboda damuwar duniya babu wadatar zuci na haka wanda zai je rataye kansa ko ya ci riba ko ya aikata mummunan aiki don tara abin duniya wahalar da kansa yake saboda ba ta wannan hanyar ake samun hutu ba ba kuma ta wannan hanyar ake samun wadata ba wayo mai wayo baya jawo arziki kin wadda baya sanya kudi kuma baya hana allah ya kawo masa kudin duk yadda za a yi saboda haka rayuwar take tana tafiya ne a bisa ƙaddarar ubangiji don haka hudubar tana magana da misalai magabata da kuma misalai na wannan zamanin kuma yadda muke a cikin wannan rayuwa godiya ta tabbata ga allah kuma wadda ya isan makomai bai gushe bai na siffantuwa da siffa ta kamala da ɗaukaka haka ya siffanta kansa da ita muna gode masa tsarki ya tabbata gare shi tare da biyayya ga umarninsa na muna shaidawa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya muna furuci da haka da imani da gaskatawa da yin furuci da haka sannan muna shaidawa lalle annabi muhammad bawansa ne kuma manzansa ne wanda ya fi kowa daga cikin wannan al'umma tsarki da falala da ɗaukaka da daraja a wajen allah tabaraka wa ta'ala allah ka yi albarka a gare shi tare da alayensa da sahabbansa waɗanda suke tsarkakakku waɗanda suka miƙa wuya zuwa ga Allah da kuma dukkan waɗanda suka bi su tare da kyautatawa har zuwa ga ranar sakamako kuma suka tabbata akan tsarin da su suka yi suke koyi da su bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala matukar jin tsoro ku yi tanadi ta hanyar ayyuka nagartattu domin ranar da za ku gamu da Allah sannan ku ji tsoron wanda ya fi kowa buwaya da kuma ɗaukaka shine Allah tabaraka wa ta'ala sannan ku yi aiki da abin da ya saukar wato shine alkur'ani sannan ku gamsu da abin da allah ya baku a cikin wannan duniya komin karancinsa komin kaɗanɗinsa ka gamsu da cewa wannan ita ce kyautar allah kuma shine ya fi dacewa da kai haka allah tabaraka wa wata alayi. ku yi tanadi domin ranar tashi daga wannan duniya ranar da za a shiga lahira sabuwar rayuwa yana cewa ya ku mutane wannan dai ita ce rayuwar duniya wato dan jin daɗi ne kaɗan kuma mai gushewa wa babu shakka gidan lahira shine gida matabbaci wanda yake tabbatuwa wanda duk ya aikata mummunan aiki ba za a sa kanka masa ba da wani abu sai da mummuna kwatankwacinsa wanda ya aikata kuma kyakkyawan aiki daga cikin maza ko mata yana mai imani da allah tabaraka wa ta'ala waɗannan za mu shigar da su aljanna kuma za mu azurta su ba tare da lissafi ba ya ku musulmai yana daga cikin sunnar allah maɗaukaki a cikin wannan halitta tasa ya sanya duniya cewa ta zamanto gida na jarrabawa magidan fitina kuma ya kaddara mata cewa duniya tana cike ne da musifu da fitintunu iri daban-daban waɗanda kuma suke madawwama kuma suna caccanzawa lokaci da lokaci kuma suna jujjuyawa tsari bayan tsari ko lokaci bayan tsari ya kuma saka ma duniya ba ta tabbatuwa akan hali guda ɗaya wata rana kana da lafiya wata rana baka da lafiya wata rana kana da wadata wata rana kuma baka da wadata wata rana kana da shi wata rana baka da shi Allah bai tabbatar da duniya za ta zama akan hali guda ɗaya ba idan rashi ya dame ka to samu yana zuwa idan kuma samu yana zuwa to ka ɗauka akwai asara idan kana da lafiya akwai kuma rashin lafiya yana zuwa ba ta dawwamuwa akan sha'ani guda ɗaya ita ce duniya wannan ita ce sunnar Allah wacce ta tabbata kuma ta wuce a cikin wasu mutane kafin ku kuma haka sunnar Allah din ba za ka taɓa samun canji ba a cikinta sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ina jarraba ku da sharri kuma ina jarraba ku da alheri domin ya zame muku fitina a cikin rayuwa sannan ina jarraba ku har sai na gane masu haƙuri da masu juriya da waɗanda suka yi ƙoƙari a cikin ku wajen jurewa sannan kuma muka san su suwaye suka yi haƙuri sannan halayyar ku da labarbarun ku duk zan jarraba su in ji shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan ita ce haƙiƙanin duniya kuma gida ne na taɓewa kuma gida ne na wahala kuma gida ne na shirya kuma marhala ce da mataki waɗanda ake samun gajiya da wahala kuma ake iya samun ɗan hutu ɗan ƙanƙani mai gushewa ba tare da ɓata lokaci ba ya bayyana cewa ita dai duniya wata aba ce ta jin daɗi na lokaci ƙanƙani sannan mai ta ma yana rasawa ko kuma ana rasar da shi sannan rayuwa a cikinta wahala ne sannan kuma babu wani abin da yake wankakke ne tas bai da aibi komai yana da nasa irin illar sannan halal dinta ma idan ka ma ka samu sai Allah ya maka hisabi sannan haramun dinta kuma ana yin ukuba akan ta ranar tashin alkiyama Allah yana ramuwar gayya akan waɗanda suka saba masa a cikin wannan duniya sannan ita duniya ba ta da zaƙi da sha wato ga mai shanta a kullum wata rana in ya sha da zaƙi wata rana dole zai sha da ɗaci ba ta dawwamuwa ga ma'abocinta a hali guda ɗaya zaka samu mai mulki ya mutu wata rana babu shi za samu wani mai wadata babu shi za ka samu wani malami wata rana babu shi wanda da ya wadata a cikin duniya ya samu wadata ko ta kuɗi ko ta dukiya to sai an fitine shi iri daban-daban sannan wanda ya zama matalauci shi kuma a cikin ta ya dinga bakin ciki da takaici yana cewa don me bai samu ba wanda duk ya same ta ya so ta ya kwadaice ta sai ta kaskantar da shi za ta tozarta shi a nan gaba saboda watakila zai iya neman ta ta hanyar da bai dace ba wanda ya bi ta kuma za ta makantar da shi ta hana shi bin Allah ta hana shi ibadar Allah ta hana shi ambatan Allah ta hana shi dukkan abubuwa farin ciki ma a cikinta yaudara ne baya iya tabbatuwa sannan ni'imar da take cikinta rasasshiya ce domin wani lokaci ko a rasa ka ko a rasa ta sannan kuma mulki a cikinta halaka ne zai halakar da kai sannan wadatuwa a cikinta kaya ne da jin nauyi da kuma wahalhalu iri daban-daban kamar yadda wani mai magana yake faɗi yana cewa ita gida ce gidan kazanta kuma gida ne wadda baya iya samar da kwanciyar hankali da wamamme sannan gida ne na karewa sannan gida ne wanda yake caccan zuwa daga can zuwa can ko daga wannan halin zuwa can da za a baka ita duniya cike da komai nata gaba daya babu shakka sai an samu wasu bukatu da baka iya biyan su kuma za su dame ka anan gaba kai ya ku bayin Allah da za ku yi tunani a cikin wannan da za ku yi tunani a cikin abin da yake gefen ku na daga mutane daga mahudan rana zuwa mafaɗatta babu shakka da ba ku samu wani mutum ɗaya wanda aka ce yanzu ya kubuta daga fitinar rayuwa ba babu shi kowa da irin fitinar da Allah tabaraka wa ta'ala yake ɗora masa sai wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya so babu wani mutum ɗaya ba ce sai an samar masa wata illa a ciki ko ta rashin lafiya ko ta wata damuwa ko ta wani al'amari daban sannan wani daban kuma za a iya sama masa da hankalinsa ya tafi wani kuma za a same shi ya fitinu da 'ya'yansa wani ko za a same shi da rashin kyautatuwar zurriyarsa gaba ɗaya familinsa ne ba ta da kyawu kuma ba ta da gyaruwa wani ko za ka same shi an jarabce shi da mummunan ɗabi'un matarsa ko kuma ita matar a jarrabe ta da mummunan ɗabi'un mijinta wanda ko da yaushe suna cikin sharri da bala'o'i iri daban-daban wanda shi ba zai iya kiyaye mata mutuncinta ba ita ma ba za ta iya kiyaye masa mutuncinsa ba kuma ba zai yi mu'amala da ita da tausayi ba sannan ita ma ba za ta yi mu'amala da shi da tausayi ba ko kuma ka samu wani mai kuɗi asara ta afka masa ya yi saro kaya amma ya yi asara ko wuta ta ƙone ko wani abu mai kama da haka ko kuma ka samu wani matalauci ba shi da shi amma kullum kuka yake da irin halin da yake ciki haka rayuwar take kowanne za ka same shi da irin yadda allah tabaraka wa ta'ala ya jarabce shi wani kuma taɓaɓɓe ne shaƙi kuma gajiyayye kuma ba shi da ma abinci kuma ba shi da kuɗin ma abincin kuma kullum aikin tsiya yake aikatawa wani ko ba inda yake kullum sai aikin alheri duk inda ka same shi a alheri yake a duk da haka baya samun biyan bukatunsa yadda yake da bukata haka dai rayuwa take har zuwa ƙarshe kuma haka nan za a kare a cikinta da irin waɗannan fitintunu kuma ba za ta rabu da wannan fitintunun ba har iya mutuwa da rai ya ce haka dai duniyar take kuma haka nan ma rayuwar take babu wani abu na hutu a cikinta na har abada kuma babu wani arziki wanda yake dawwamamme ne na hakika har abada don haka ka sani halin da ka samu kanka ka yi haƙuri ka bi Allah kawai shine mafita a wajen ka. babu hutu ya ce indama hutun kawai da ni'ima da tabbatuwarsu da tsarki da arziki da tabbatuwa da rabauta bai girma ba inda ake samunsa sai wanda ya shige cikin gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa duk wanda aka nesanta shi daga barin wuta aka shigar da shi aljanna to wannan ya rabauta rabo wanda yake mai girman gaske ma yana sanar da ku cewa lalle duniya dan jin daɗi ne mayaudari an tambayi imamu ahmad Allah ya masa rahama yana cewa yaushe ne za a huta a wannan duniya ya ce ai hutu yana faruwa ne a lokacin da farkon kafa ka ta farko ta taka gidan aljanna wannan ita ce hakika ne kuma ita ce matuka kuma ita ce abin da ya kamata ka halarto da ita amma wannan duniya babu hutu a cikinta inda ka fahimce ta matukar fahimta ya ce babu hutu a cikinta illa sai an shiga aljanna kuma babu wani rabo tabbatacce shine rabon da ya tabbatar da shigewa cikin aljanna a lokacin da ka samu kanka kake jujjuyawa a cikin ni'imar gidan aljanna ya ce haka nan dai magabatanmu suka kasance a wannan rayuwar duniya kuma haka nan suka zamanto faɗakakku da irin ɗabi'a da faɗakakkuwa da suka san yadda duniya take kasancewa don haka nan suka zamanto wato sun kawar da duniya daga tunaninsu kuma ba su yaudaru da ita ba da irin adon da take da ita balma ba haka ba sun kasance kamar baƙi ne a wannan rayuwar duniya kuma matafiya wato ba sa ɗaukan wani abu illa abin da zai ishe su guzuri zuwa ga wannan lahirar sannan kuma suka misaltu da irin wannan wasiyar da shugaba wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wanda banzan tsira sallallahu alaihi wasallama yake cewa ka kasance cikin wannan duniya kamar kai bako ne ko kuma matafiyi wanda ya kama hanya yana nufin isa garin da zai je haka nan sahabban manzan Allah masu girman daraja Allah ya da su haka suka kasance a bisa sunnar manzan Allah kuma haka suke tafiya akan wannan tsari kuma haka suke tafiya akan wannan wato yadda annabi ya tsorar da su haka ba su canza ba kuma ba su gayyara wannan al'amari ba kuma ba su karkata zuwa ga wannan duniya din ba kuma ba su ba ta amana na tabbacin cewa ita tabbatacciya ce ba hadisi ya zo daga abu huraira yana cewa hakika na ga wasu mutum kusan saba'in daga cikin ahadu suffa waɗanda suke gaban masallacin manzan Allah ya ce babu wani ɗaya daga cikin su face kawai abin da yake kansa shi ne mayafi da kwarjallai, wanda ya ɗaura domin ya rufe tsiraicinsa ya ɗaure shi a wuyansa ya rataya kuma ya kama ya rike wasu ya kai nisfus saƙai ne wato rabin ƙwabrinsu wasu ku ya kai wato idon sawunsu amma yakan tattara da hannunsa ya rike domin yana jin tsoron kada al'aurar shi ta fito ya ce haka dai muka rayu a irin wannan hali ya ce wani ma sun ganni na faɗi a bakin masallaci tsakanin mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallama da ɗakin aisha a nan na faɗi na faɗi na suma a kai a wannan lokaci wani mai zuwa sai ya zo ya same ni ya ɗauki kafata ya ɗora ya ɗaga ni sai yana ce min watakila bugun iska ne ya same ni ina ce masa babu abin da ya same ni na bugun iska ma abin da ke tattare da ni ita ce yunwa da gajiya hakanan khabab ya ruwaito hadisi yana cewa mun yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna neman yardar zatin Allah kuma muka saye wa jabala dan mu yana nan a wajen Allah mabuwayi yace daga cikin mu akwai wanda ya tafi bai ci ba bai sha ba ladansa yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin mu akwai Musa bin Umair wanda aka kashe shi a ranar yakin Uhudu Musa bin Umair yace mutum ne waɗanda suke manya-manya a cikin garin Makka gidajensu manya-manyan gidaje ne wanda ko sutura aka kawo mafi tsada kafin ya musulunta to su suke iya sayanta kuma su yi amfani da ita jama ga musab an kashe shi a yakin uhudu ba mu samu wani abin da za mu yi masa likkafani ba illa wani mayafi da yake tare da shi muka yi kokarin cewa mu jawo mu rufe kansa domin kada kasar da za mu tura ta taba kansa idan mun ja muka kai kansa sai kafafuwansa su fito waje idan muka jawo mayafin muka rufe kafafuwansa sai kuma kansa ya fita da waje dan tsira sallallahu alaihi sallama sai ya umurni ya ce ku rufe kansa kawai ku bar kafafuwansa haka ku sanya masa ganyen wato bishiyar nan da ake kiranta izkir haka nan aka zo aka sa ya ce daga cikinmu akwai waɗanda buƙatar su ta biya sun sha 'ya'yan itatuwa sun wato a cikin kabarin su allah ya ni'imta su daga ciki akwai umar ibn khattabi khalifa ne na manzon allah yana huduba wanda shi ba ya zo masallaci da tufafi wanda yake mai kaurin gaske wanda yake sakawa a jikinsa sai yarsa hafsa take ce ma ya amiral mu'minin da ka sanya wata sutura mai kyawu mai daraja wacce take da tsada sosai kuma da ka ci abinci wanda yake mafi kyawun abinci daga cikin abincin da ake ci a duniya gashi Allah ya wasa'a maka Allah ya wasa'a daga baitulman kuma an samu alhairai da yawa a cikin baitulman sai ya ce ina miki jayayya kuma ina musu da ke akan wannan al'amarin da kike faɗa min ya tunatar da ita abinda rayuwar manzan Allah ya kasance kafin mutuwar manzan Allah manzan Allah ya rayu wata uku gidansu babu abinci haka dan kuma Abubakar shi ma ya rayu ya ce bai gushe bai yana tunatar da 'yan sahabsa har sai da ya sa ta kuka tana kuka tana cewa wallahi zan wato zan kasance mai tarayya da manzon Allah mai tarayya da abubakar a cikin misalin rayuwar da zan yi a wannan duniya bayan mutuwarsu daga barinsu wannan duniya din ya ce amma mutanen zamanin nan namu ya ce Allah kai mana tsari da halin mutanen wannan zamanin namu ya ce son duniya ya yi saidara a kan al'amarinsu a kan zuciyarsu sun zaɓi duniya kuma ita ce ta mamaye zukatansu gaba ɗaya ya ce a kanta ne suke faɗa kuma akanta suke zage-zage kuma akanta suke gaba don ita ne suke yawo a cikin duniya ba dan bautar Allah ba don neman karuwanta ne suke neman fada da junansu suke gaba da juna kuma domin samunta ne suke fitinar juna har tsafe-tsafe da camfe-camfe domin abin da suke nema a wajenta ne da juyawarta baya suke bakin ciki idan ba ta samu ba a bakin ciki idan ta samu a farin ciki ya ce zukatansu marasa lafiya ne sannan zukatansu suna kan son zuciya suna karkata zuwa ga duniya ba tare da kula da amfanin da zai same da abin da zai cutar da su ba sannan sun cika hannayensu da kuɗi kuma babu mizanin gwadawa wasu ma ko haƙƙin Allah ba sa iya cirewa suna fita domin neman jin daɗin duniya domin rayukansu su samu jin daɗi ba tare da bin haddin dokokin ubangiji ba suna tafiya a bayan sha'awarsu ba tare da kyama ba dukkan abin da suka samu to shi dai kawai duniya ta samu ko da ma menene saboda haka bukatar su samu masaukai su samu wurin zama su samu abubuwa daban-daban kuma duk da haka duk irin wadatar da Allah ya musu zukatansu ta kasa zama ta nutsu duk da haka suna leƙe ina za su kai su samo ga wannan ƙari din har yanzu duniyar ta mallake su ta mallaki jikinsu ta mallaki tunaninsu komai da ka sani nasu duniyar ce kawai ba sa ma damuwa da wace irin hanya aka bi duniyar ta zo wace irin mataki aka yi ta samu wani irin aiki aka yi ta samu burinsu kawai son zuciyarsu ya kewaye su ta kowanne ba sa iya ganin komai duniya ita ce mai girma duniya ita ce mai mato ah, mai albarka duniya ita ce mai karama saboda haka addininsu ya yi loko-loko ya ma zube ta wani bangaren saboda tsabar son duniya kyamarsu ta kau daga haram saboda haka sun yadda da fushin Allah tabaraka wa ta'ala kuma suna farin ciki in sun samu duniyar kuma suna bakin ciki idan sun rasa ta wasu ma suna tafiyar da rayukansu gaba ɗaya don hasara saboda neman wannan duniya ɗin tare da wannan kuma duk da haka ba sa iya gamsuwa kuma ba sa yarda da kaddarar ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce lalle mai basira wanda ya zamanto mai basira ne na hakika yana bakin ciki da bakin ciki idan ya zamanto ya tozarta akan bin Allah tabaraka wa ta'ala saboda wannan duniya yace baya musu suna musu wato akan fitir ba sa musu akan fitira da aka halicce su akai suna munanan abubuwa kuma sa'an nan fushin Allah tabaraka wa ta'ala ya kewaye su sannan kuma duhu na shakku ya kewaye su a cikin zukatansu ba sa iya zartar da wani al'amari idan ba al'amarin da zai kawo musu samun duniya ba sa'an nan hasken imani ya ƙi watsuwa a cikin zukatansu sannan kuma sun kasa hutawa sannan kuma suna da fushi har yanzu a cikin damuwarsu saboda abin da ba su samu ɗin ba sannan suna masu shakku suna ma ganin kamar allah baya son su saboda karancin arziki da suke da shi ba sa iya ɗanɗanon farin ciki saboda kwaɗayin da yake cikin zuciyarsu hatta lafiyar da allah ya ba su ba sa farin ciki da ita saboda ba su da kuɗi kuma ba sa iya sanin kibar rayuwa rayuwa su ta zamanto baka kirin kuma na ɗaya take da dufai iri daban-daban kuma tana kai su zuwa ga bakin ciki sannan babu duniyar kuma lahirar ɗin an yi wasa za a rasa ta an gaya ma Hassan Allah ya masa rahama ana cewa ya aba Sa'id ya kai baban Sa'id yace daga ina irin waɗannan halitta suka samu wannan hali yace sun same shi ne daga karancin su da hukuncin Allah shi yasa suka zamanto haka aka tambaye su to daga ina karancin yaddar su ga Allah yake zuwa yace karancin yardar su yana zuwa ne daga rashin sanin Allah saboda haka da sun san Allah da ba za su yi hakan din ba na'am yace hakika sanin su ga Allah yayi kadan sannan saduwar su da ubangiji yayi kadan communication din yayi gab tsakanin su da ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan dogaran su da Allah babu sannan sun bijire akan da'a ma Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma suna fushi da kaddarar ubangiji saboda kawai ba su samu abun duniya ba sun manta da lafiyar da Allah ya basu sun manta da dukkan abin da ya basu na lafiya da sauransu ya yi karanci kwarai da gaske wajen yadda su da hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala kuma suna da karancin yarda da hikimar ubangiji don haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya hukunta su da bakin ciki da takaici ya cusa musu a cikin zukatansu har sai da suka wayi gari rayuwarsu gaba ɗaya ta zamanto cikin kunci sannan rayuwar ta kasance bakin ciki da kuma fitina sannan suna firgita saboda mai duniya ba ta samu ba na haka kullum suna cikin rikici balma ba haka ba sun yi zurfi wasu kan ma a cikin shaye-shaye saboda suna ganin wai shaye-shaye shine zai musu maganin wannan takaicin damuwar duniya din babu abin da yake kara musu wannan sai duhu kan duhu duhu a saman duhu ubangiji yana cewa wanda duk ba Allah bai sanya masa haske ba to babu mai haskaka masa wanda kuma duk ya kawar da kai daga barin bin Allah tabaraka wa ta'ala to babu shakka zai samu rayuwa ta kunci sannan za mu ta da shi a ranar lahira yana makaho ya ku musulmai hakika bakin ciki da takaici ya kai kuma fushi na ubangiji da kai a zukatan wasu mutane da suke fushi da kaddarar ubangiji sannan ba su yarda da hukuncin shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kai ga sashin wasu sun wulakanta daga cikin musulmai har ma ya kai su ga fita akan siffar halittar da Allah ya wa mutane ya tuɓe musu rigar haƙuri ba su da ita ya kuma tafiyar wasu ma sun tafiyar da rayukansu suna kashe kansu saboda me saboda wai abin da suke gani na duniya kuma sun kasa gani sun kasa ganin irin ni'imar da ubangiji ya musu na kaddarar ubangiji ai ba su iya kubcewa daga cikin kaddara ta ubangiji sannan ba su iya fita daga cikin fushin Allah sannan kuma hukubar ubangiji za ta afku a kansu a lokacin da suka guje mu yarda da kaddarar Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah tabaraka wa ta'ala shine mai azurtawa da sun yi haƙuri da sun samu tanadin da Allah ya yi wa masu haƙuri da sun yi haƙuri da sun samu tanadin da Allah ya yi ma waɗanda suke komawa zuwa ga Allah kuma suke nesantuwa daga azabar Allah kuma suke nesantuwa daga abin da Allah ya yi tanadi na mummunar wato ba sai dai ba su samu hakan ɗin ba da haka suna ɗanɗanar musifar bala'in musifa ta rashin yadda da suka yi da ubangiji tabaraka wa ta'ala mu ba su haƙuri ba a akan wato tsanani da suka samu ko kuma talauci da allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora musu ba su sani ba cewa a bayansu akwai wani wuni mai nauyin gaske sannan akwai wani zafi mai tsananin gaske saboda Allah ya ce gaya musu wutar jihar na matafi wannan tsananin rayuwa da suke ciki zafi da dai sun kasance suna fahimta imam bukhari ya fitar da hadisi da imam muslim daga aba huraira manzan allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi yana cewa wanda duk ya kashe kansa da bakin karfe ko da wuka to babu shakka da wannan wukar za a ci gaba da cakansa da ita a cikin jahannama kuma zai dawwama a cikin ta har abadan abada wanda ya sha guba ko fiya fiya ya kashe kansa domin talauci to manzon Allah ya ce za a shayar da shi guba ko kuma fiya fiya na gidan wutar jahannama zai dawwama a cikin ta haka yake sha har abada wannan ku ba a yi maganar sallar shi ba hakanan wanda ya faɗo daga kan dutse ko ya hau gidan sama ya fado domin ya kashe kansa ya kuma kashe kansa to zai ci gaba da hawa jahannama da dutsen gidan jahannama yana gangarowa a cikinta har abadan abada a wata ruwayar manzo Allah yana cewa wanda duk ya shaƙe kansa ya daure kansa ya rataye kansa to za mu rataye shi a cikin jahannama haka zai yi ta wannan rataya din har abadan abada haka nan manzon Allah yace wanda ya soki kansa ko ya arbi kansa da bindiga kai duk wanda ya sha wani abu ko wani abu daban ya kashe kansa wai dan ya futa a wannan duniya da wannan abin za a yi masa azaba a cikin jahannama har abada ya ku musulmai babu wani mai tafiyar da bakin ciki ba wanda zai tafiyar da talauci babu wanda zai maka maganin cututtuka illa yarda da kaddarar ubangiji madalla ga mutanen da suka karbi hukuncin Allah suka yarda da shi kuma suka miƙa masa wuya kuma suka bi Allah tabaraka wa ta'ala babu wani abu da zai yi tasiri a bayan ka can bayan ya wuce ya riga da ya wuce ka tuba kawai in baka tuba ba za ka yi kuka kuma za ka yi bakin ciki kuma abin da zai zo maka a nan gaba fushin Allah tabaraka wa ta'ala da gazawa idan baka tuba ba babu shakka ka saurari gaba da kyakkyawan aiki ka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ka firgice a lokacin da Allah ke magana idan ka yi laifi domin Allah tabaraka wa ta'ala shi ne mai sakamako Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani ba su canza ba su cuɗanya imaninsu ba wato da zalunci waɗannan su ne suke da amincin rayuwa a gobe kiyama kuma su ne shiryayyu in ji Allah tabaraka wa ta'ala ku saurara ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku fiskanci Allah ta hanyar yi masa da'a domin a cikin zuciyar dan adam akwai wani rami babu abin da yake toshe wannan ramin ramin na bala'o'i ne iri daban-daban na kin Allah na hasadar ubangiji babu abin da zai toshe maka wannan ramin sai fiskantar Allah da komawa zuwa ga Allah a cikinta akwai wani wato ɓangare. ba abin da zai gusar da wannan bangaren illa ka rinka zikirin Allah kana ambaton Allah kana tsinkaya daga ubangiji kana ɗebikewa da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala a cikin bangaren zuciyarka akwai wani guri mai tara bakin ciki da damuwa babu abin da zai tafiyar da shi sai dai idan kana samun farin ciki da sanin Allah da gaskata Allah da mu'amala da Allah tare da kyautata dokokin shi Allah a cikin zuciyarka akwai wani bangare wadda shi yana nan kullun damuwa yake turowa ba abin da ke sa shi ya samu nutsuwa wato sai ka bar wannan duniya sai ka koma wajen ubangiji ta baraka wa ta'ala akwai wani rami na talaucin ambatan Allah wanda shi kullum abin da yake turowa zage-zage da bace-bace da maganganun banza ba abin da zai toshe wannan kofar sai soyayyarka ga Allah da kuma komawarka zuwa ga Allah da dawwamuwarka akan ambatan Allah da kuma gaskatarwa da maganganun Allah tare da tsarkake ubangiji cikin ibadarka akwai wani bangare da yake kawo hasara da damuwa da takaici da kunci ba abin da ke kashe wannan wutar illa yarda da umarnin ubangiji da kuma hannuwa da hannuwar allah tabaraka wa ta'ala da kuma yin haƙuri wato akan wato hukuncin ubangiji har zuwa ranar da zaka gamu da shi allah ya ce wa mutane ku yi gudu ku dawo gare ni allah ya sake faɗa ya ce ku yi gudu ku dawo gare ni annabi ya isar yana cewa ku gudu ku koma zuwa ga Allah ni mai gargadi ne a gare ku kuma mai bayyana gargadi ku yi ma manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam Allah kai tsira a bisa manzanka tare da alayensa da kuma sahabbansa da duk waɗanda wato da sahabbansa na ya Allah kai ihsani ga dukkan sahabbai da waɗanda suka bi su tare da kyautatawa zuwa ranar sakamako Allah muna roƙo a gare ka ka buwayar da musulunci da musulmai Allah ka kiyaye al'ummar musulmai daga sharri da zunubai Allah ka kiyaye al'ummar musulmai daga sharri da fitintunu Allah ka haɗa kalmar su a guri ɗaya Allah ka daidaita su ya Allah Allah ka yaye musu takaici da bakin ciki Allah ka ɗebe musu dukkan wani takaici Allah ka taimake su akan abokan gabansu abokan gabanka Allah ka taimake su akan abokan gabansu da abokan gabanka Allah taimake su ya Allah Allah ka jibincar da zababbun mutane akan shugabancin musulmai ubangiji ka jibintar da zababbun mutane ya Allah ma'abota imani da tsoron Allah ya Allah ka jibintar da ma'abota imani da tsoron Allah ya mafi tausayi masu tausayi ya rayayye ya kuma dawwaman mai tsayayye ubangiji ka kiyaye amincinmu a cikin wannan ƙasa da kuma ƙasashen dukkan duniya Allah ka kiyaye amincinmu a cikin wannan ƙasa Allah ka kiyaye a gare mu amincinmu ya Allah da mu cikin zaman lafiya ubangiji tattalin arzikinmu da wadatarmu ya Allah ka dawwamar da shi ya Allah ubangiji ka futar da mu daga sharrin masharranta ka futar da mu ya Allah daga kisan masu kisa ka futar da mu daga sharrin fajirai ya Allah muna neman tsari daga dukkan farashi da yake tashi ka tsare mu ya Allah ya Allah ka tsare mu daga dukkan annoba ya Allah girgizar ƙasa da fitintunu da musifu Allah ka tsare mu ya Allah ubangiji ka wadatar da ƙasar mu da arziki da kuma amfanin gona ya Allah ya Allah ka tsare ƙasar mu daga mummunar kaddara ko mummunar fitina wadda ta bayyana da wacce ta buya ubangiji ka gafartawa musulmai maza da mata Allah ka gafartawa muminai maza da mata ubangiji rayayyu daga cikin su da kuma mata matattu Allah kai musu gafara ya Allah ka ba mu rabu rabo mai kyau a wannan duniya kuma ka ba mu rabo mai kyau a lahira Allah ka tseratar da mu azabar wuta Allah majibinta al'amarin mu waɗanda suke jagoranci ka jibinci al'amarinsu cikin abin da kai kake so ka yadda da shi ya Allah ubangiji muna roƙonka kai riko da kwakwalen su zuwa ga binka da jin tsoronka ya Allah tare da kyautata ma talakawa da suke mallaka ya Allah muna roƙo ka sanya ayyukan zamanto cikin yardarka ya Allah ka sanya ayyukan su zamanto cikin ka ya Allah kai musu muwafaka ya Allah ka kuma tsare mu daga dukkan wata fitina Allah kai riko da kwakwalen su domin kiyaye waɗannan bayinka da suke mulki a su ya Allah ubangiji kai ne mafi tausayin masu tausayi ka ji tausayin al'ummar musulmai daga dukkan wata fitina Allah ka tsere su daga dukkan wata fitina ya Allah ka sanya musu mafita daga dukkan abin da ya dame su ya Allah ka yi tanadi a gare su cikin al'amuran su na shiriya ubangiji muna son ka tanada musu ya Allah cikin al'amarin su wato shiriya ya Allah ka shiryar da al'amarin su gaba daya ya hayyu ya qayyum ya wanda yake tsayayye dawwamamme ya ma abocin daukaka ubangiji kiyaye musulmai daga kasar Falastinu Allah ka kiyaye kiyaye musulmai daga kasar palestino Allah ka kiyaye musulmai daga kasar palestino Allah ka hada wato tsakanin kalmomin su Allah ka daidaita safunsu. Allah ka tabbatar da abin da suke so ka tabbatar mana da abin da muke so ya Allah ka kore musu ka kore mana abin da ba ma so ya Allah ubangiji ba mu rabo mai kyau a wannan duniya ka ba mu rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu wato azabar wuta ku ambaci Allah da yawa kuma ku yi ma Allah tasbihi safiya da maraice Hakimu, sala wa sawwu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyakum